wasu dalibai 'yan gudun hijira kenan ke rera wakan marabtan gwamnan jihar borno honorable kashi tima da shugaban gidauniyar dangote alhaji aliko dangote da kuma wani babban mawaƙi na ƙasar amurka da ake kira sa paul david kuma shugaban gidauniyar da ake kira one campaign lokacin da suka ziyarci wasu sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri wannan tawaga dai sun soma ne da ziyartar sansanin yan gudun hijira da ke garin dalori inda aka ce ana da yan gudun hijira fiye da dubu talatin da bakwai da marayu fiye da dubu shida da ma matan da suka rasa mazajen su ma fiye da dubu biyar dukkaninsu sun fito ne daga karamar hukumar bama wadda kuma yanzu hakan gwamnati da ma gidan gidauniyar dangote foundation din suka dukufa wajen sake gina musu garuruwan su wani har gwamnan jihar borno mabaka shatima ya yaba wa shugaban wannan gidauniya ya kuma alkawarin cewa ina ana kammala gina waɗannan gidaje waɗanda ake zaune a waɗannan sansani 'yan gudun hijira za su koma cikin irin waɗannan gidaje don mu dawo musu da su da kuma ci gaba da gudanar da su na rayuwa gwamnan ya ce al'umman jihar borno suna matukar farin ciki game da irin wannan taimako da wannan gidauniya na dangote ta kawo musamman ma na gina irin waɗannan gidaje gidaje da aka yi wa lakabi da dangote village ganin irin halin da al'umman wannan yanki suka shiga da zai rage irin matsaloli da al'umman wannan jiha suka fada da a kasarin su irin waɗannan rigingimiyar lullube su. The people of Borno will be eternally grateful to him even our own people had abandoned us. you came. ya ce muna farin ciki kwarai da zuwanka da da cewa wasu daga cikin namu ma sun watsar da mu amma kai kai tattaki ba ma ka zo ne kawai a ka zo mana da taimako ne da babu wanda ya mana irin sa we have to educate the kids because education is so crucial uh, without education all our efforts will be in vain gwamnan ya ce dole ne mu wa waɗannan yaran ilimi dan ilimi wani abu ne mai muhimmanci in babu ilimi ba za mu cimma nasarar abin da muke so mu cimma ba shi ma shugabar wannan gidauniyar alhaji aliko dangote ya ba wasu iyalan boko haram din jawabi wanda suka hada da mata da yara da ya alƙawarin taimaka musu wajen gudanar da rayuwarsu kamar haka a lura da mutane miliyan wajen biyu da ya yi kokari kwarai da gaske kuma mun ga irin kokarin da shi sa mu ga cewa lalle bai kamata mu je mu zauna a gefe ɗaya ba sai mun zo mu taimaka mu haɗu tare da shi a taimaka mu domin Allah da shi ma wannan baturan da muka zo da shi mun zo da shi sau da ya samu ya yada abubuwan da yake gani a nan ya yada waje saboda mutane da yawa kowa ya kawo irin taimakon da yake za a kawo domin a tabbatar cewa rayuwarku ba kawai ku zauna ne ku ci abinci ba a rayuwarku za su zama cewa irin tamu insha Allah ku yi kaya ku sai abinci ku je ku gina gidajen ku kuma ku je daga cikin yaran ku Allah ya samu wanda yake za su zo su ma yin arziki kuma insha Allah ba za mu bau da kuke haka ba za mu tabbatar cewa sun mun shirya muku rayuwa mafi kyau daga bisani dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya misanya sunar babban titin nan da aka fi sani da Baga Road zuwa titin Aliko Dangote wanda ya ce daga yau sunan wannan titi ya zama titin Aliko Dangote. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.